في رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا <clears throat> إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yini na 25 cikin wannan wata mai albarka wanda na shekarar kalanda 1444 daidai da na ji sha shida ga watan 4 2023 a dai wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar yan goro a cikin birnin Kano, Najeriya. Allah maɗaukacin sarki ya samu dace. Muna karatu a cikin suratun Luqman za mu tashi aya ta ashirin daidai. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا <clears throat> الله يتبقى غني أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض للي أبنجي تعالى shine ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa wa asbagha alaikum ni'amahu ya malala muku ya kwararo muku ya zuba muku ni'imominsa a kanku zahiratan wa ba'ina na bayyane da kuma na ɓoye ko kuma a bayyane da ɓoye wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillah akwai wanda yake jayayya game da lamarin Allah bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba wala hudan kuma babu shari'a wala kitabin munir ba wani littafi mai haskakawa anan ubangiji ta Allah yana magana kamar sauran ayoyi da muka karanta a baya inda Allah ke nuna cewa duk abubuwan da kake gani a duniya sammai da kasai da abin da yake cikinsu da <clears throat> rana wata da dare yini iska ruwa bishiyoyi duk abin da kake gani da wanda ma kila baka gani Allah ya halitta su ne don su maka hidima don amfanin kanka kai ɗan adam don kai wannan kadai ya isa a gode wani imar Allah kai kuma Allah ya halitta ka shi kuma don shi ka bauta mashi sau da aka duk abin da ke sama da ƙasa Allah ya hore shi mana ya hore shi ya sauƙaƙe shi gare ku don yi muku hidima don ku amfana da shi don ku ji daɗin zaman duniya don ku ji daɗin bauta wa Allah da ubangijin da ya yi wannan ya cancanta a gode masa ya cancanta a bauta masa kuma ni'imarsa ba za su ji daɗi ba shi sa yake bayan halittar wannan kuma wa asbaga alaikum ni'amahu Allah madaukakin sarki ya tuka muku ni'imarsa al-isbat malalawa fararawa zubawa babu iyaka isbabun ni'am farara ni'ima Allah ya farara muku ni'imarsa ni'am zamine na ni'ima <clears throat> wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa baɗina zahiratan a fili wa baɗinatan a ɓoye wato su ne imamu akwai na zahiri akwai na ɓoye babu wanda yake shakku ko yake kokwanto cewa baya shan ni'imar Allah duk cikin sakan ba minti ɗaya ba a cikin ni'imar Allah kake da motsinka da tashinka da kulawar ranka iskar da kake shaƙa daidai da tafiya da za ka yi <clears throat> sai an hore maka akwai sanda Allah zai ga dama kana tsayen in a kifa suka tafi sai ka faɗi sai a ce ya yi fara layi lahomo a kibatun min bayani ya daihi wa min khalfihi ya min amrillah yana da mala'iku da aka tattana duk motsin da za ka yi wallahi su suke taimaka maka ka fita a fuje ka tsaya ka ƙura wasu a gaba wasu a baya <clears throat> su ne ma'aƙifat sannan canjin aiki suke yi wayannan su ga wayannan su tafi duk ka sa ne ma wani aikin ba ka sani ba amma mala'ikun suna nan mu'aqibat gaba gare shi baya gare shi wai suna tsare mutum suna ba shi kariya ko gurin sabo za ka je su ɗin ne da suke yunkurawa su ka damar ka tashi aga da ce muna jin kunyar Allah sosai da wasu abubuwan ba za mu ba to sannan ka ɗauko wannan isbabun ni'am Allah ya ce wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibai wa sakhara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha Allah in za ku kirga ni'mar Allah ba za ku irga ba musamman kuma musulmi sanda aka yi shawara a baka musulunci ka san a yanke sunan cewa ka fito daga cikin musulmi me ka baiwa Allah na tukunci ba abin da ka ba shi amma ganin dama ce yayyo ka musulmi ya zaɓe ka ma a cikin halitta a matsayin ɗan adam da yi ka dabba ba a cikin ɗan adam ɗin yayyo ka musulmi musulman ma mai hankali ba mahaukaci ba ƙila kuma ya ɗora ka akan hanyar ka san ma musulunci hanyar almajirta hanyar ka saurari dalilin zuwanka duniya wannan fa da Allah ya ga dama Allah duk bare dora ka sai ba sanda kace kokarin sanin sa da zuwa gurin ibada kalla al'umma gani wani yana tun safe haddare ba inda yaji a zaune ke hira kawai yake daga ta siyasa a koma wata kuna can kuna tahajjudi ko kuna tsaye da shi hira yake in za ku tawo mai sai Allah ga ta hala da lafiya su suna nan suna hira ba inda za su wane ne bai san ƙwaroransa sai taho ba Allah ne kai kuma wa ɗauko ka ka taho Allah ne na'ima sai gani yake kwata-kwata a tun da dai ba dole ba su ya yi ta dole ba ya gama amma da rabon kudi ya ce wallahi ne a sahun gaba wallahi sallahi sai ya riga ka zuwa ba tun da neman lada ne shi Allah bai ɗora shi kan aina ake nemo ladan ba sai ta yi ba dole ba ne wannan dai ni'imar Allah ce <clears throat> sannan ga koma ɓangaren kamala ta halitta akwai wanda bai samu kamalar halitta ba ya tawaya ya na ƙasa ko a ƙafa ko a hannu ko a fuska ko a ido ko a ji sai Allah ya tauye masa wani abu to haka kuma bayan kamalar halitta sai kuma asiha lafiya kana da lafiya inda za ka je asibiti kaga mutane a kwance ba ma ya ce matsala ba ba ma kudin sayan magani ana na ana ta tunani ya za a haɗa dubu biyar ya za a haɗa dubu goma ballantana a sun karo ka da babba aiki a ce ana neman kudin aiki dubu ɗari takwas miliyan ɗaya miliyan ɗaya da kaza ko ba ka da hanyar dubu hamsin ba kuma saya sayar ko yanka sayar ko a sai da fili ko kadara ba ana tunani ya za a je gidan rediyo ya za a je freedom ya za a je gurin jama'a roƙa ba kudin ba lafiyar ba abin sai magani wannan fa duk Allah ya tsare ka kila to ni'imomin Allah wallahi ba za su taɓa gidayuwa ba kila kai abin da ka ɗauka ni'ima tunda ba ka da kuɗi to a nan ne ka samu matsala duk wancan ni'imomin baka tuna da su ba a ba ka da kuɗi ba ka da katon gida ba ka da kasuwar mota ba ka da kaza so ne kace ga Allah bai kyauta ta ma to da ka rana ɗayan Allah jarrabe ta da ciwo duk za ka iya ba da wannan ni'imar gaba ɗaya akan akan ne akan ka same ta ka rabu da wancan abubuwa to kullum abin da yake da bukatar ya'yan uwa mu rika tadabburi da tunani da kallon wanda muka ci kuma daina kallon wanda suka fi wai an ga mai girma dan gwate ya je ta hajjiri wani talaka ya ce alaga ya sayi laɗa ma dai godiya kan wai ne ya kawo ka <laughs> wai godiya dai ka zo yi amma dai ranka ɗi a ba ne ma yi ba <laughs> ya sama aljanna ne an yi sama aljanna aljanna ya zo ne ma da kuma gafara <laughs> wai ranka ya amma dai godiya ka zo yi Allah ya to ai ba wanda ba shi da bukata a gurin Allah kuma shi Allah ma ya ce muke shi ne, ya san da ubangijinsa ya yi wannan so an tumul fukara wa ilallah. wallahu huwal ghaniyul hamid dukkanin ku talakawa ne mabukata zuwa ga Allah Allah shi kadai ne mu da to da haka ba ne bane akwai abin da kila ya rasa yana neman Allah bai fashi to ubangiji yace wa asbaga alaikum ni'amahu yayi muku ni'imomi masu yawa na fili da na boye na boyen kila ma kai baka sani ba ana baka kariya ana tsare ka daga wani sharri kana kwana daki ɗaya ma da wani sharrin baka sani ba da wani abin da zai iya sarar ka ma baka sani ba wallahi baka sani ba kila kana kwanta ma ta ba shigo a gidanka ya san sana ka ya wuce bai sare ka ba kunama ta ta wata gurin Allah ya kautar da ita ana zafin nan dama kuma suna fitowa duk baka sani ba a nema aiki kuma Allah ne zai so ta taba ka sannan wata hanyar ma'an an kadi cutuwa za ka sai Allah ya kautar da kai ce kai buta nan baka san dan da za ka canja ra'ayi ba da ka buta sannan kuma duka za ka waka haɗu da babbar matsala wallah amma Allah zai ya tsare akwai sanda kuma wani gari za ka wallahi kana wuta za ta yanzu aka yi fashi yanzu yanzu na aka yi fashi a nan ila minti biyar ya rage suka bar gudun ko kuma ka zo kwamfi Allah ne yake maka aiki wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina to amma